vous êtes en Virginie, vous êtes de la RDC, vous avez fait Porto Rico. This is the voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 26 ga watan Fabrairu. A babin rahotanni za a ji cewa yayin da hukumomi a Najeriya ke cewa farashin kayan abinci na yin ƙasa kuma zai ci gaba da yin ƙasa ɗin. Wasu na ganin roman baka ne kawai na sharar fagen yaƙin neman zaɓe. To gaskiya ne salo ne ta yadda za a yi a ci zaben 2027. Amma hussarar zaben 2027 ba ce da ciki fa. In ko an yi ba abin da ya dace ba, talaka kuma shi ya san inda zai kai ƙura shi. Za kuma a ji cewa a yayin da azumi ke gabatowa talakawa a jamhuriyar Nijar kamar na makwabtan ƙasashe sun shiga kokawa kan tsadar kayan masarufi. abin da muka wata ga tsadar rayuwa Allah kawo mana saukin ta kawai Allah kuma gwada mana azumi lami lahiya shi gwada mana karshen shi lami lahiya kamar kowane daren ranar laraba yau ma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba wanda sula barma ke gabatarwa inda yau shirin zai haska fitilarsa kan yadda aka taɓo muradun masu bukata ta musamman a babban taron ƙasa na baya-bayan nan a jamhuriyar Nijar. sannan za mu buɗe layin waya a kira a bayyana ra'ayi kan farashi ko tsadar kayan abinci yayin da ake fuskantar azumin ramadan kamar yadda aka sani dai lambar da za a kira ita ce alamar tarawa sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jami'an Ukraine sun faɗa a yau Laraba cewa wani harin jiragen sama mara matuki na Rasha ya kashe mutum ɗaya tare da jakata wasu biyu a Kiev. gwamnan kiev mikola kalishnik ya faɗa ta kafar telegram cewa harin ya kuma lalata gidaje biyar da wani rukunin benaye guda hudu tarkacen jiragen da suka kai harin sun kuma lalata gidajen zama da ginin wata jama'a da wani gidan sinima a yankin kharkiv da ke gabashin ukraine a cewar gwamnan yankin a yau laraba a yau ɗan sojojin ukraine sun faɗi cewa sun harbo jirage marasa matuƙi guda 110 daga cikin 177 da sojojin rasha suka yi amfani da su wajen kai hare-haren a cikin dare ita kuma ma'aikatar tsaron rasha a yau ta faɗi cewa na'urorin kariyarta na sama sun kakabo jiragen saman ukraine marasa matuki guda 130 wanda fiye da rabinsa a yankin krasnodar da ke gabar tekun bahar aswad aka harbo su Mutane 46 ne suka mutu a lokacin da wani jirgin saman sojan Sudan ya fada a wata unguwa a kusa da wani filin jirgin saman soja da ke birnin Omdurman a Sudan a cewar ofishin yada labaran gwamnatin Khartoum da kuma wasu majiyoyin soji sun ce wani babban kwamanda na daga cikin waɗanda suka mutu. Hadarin dai ya auku ne da yammacin jiya talata a kusa da filin jirgin saman soja na Wadi na da ke arewacin Omdurman. Da farko rundunar sojan Sudan ta ce sojoji da farar hula da yawa ne suka mutu a hatsarin amma ba ta yi karin bayani ba. majiyoyin soji sun ce ta yiwu hatsarin jirgin ya faru ne sakamakon matsalar na'urori ofishin yada labaran khartoum ya ce mutane goma kuma sun jakata. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi cewa takwaran aikinsa na Ukraine Volodymyr Zelensky zai ziyarci Washington a jibi Juma'a don rattaba hannu akan wata yarjejeniyar ma'adanan ƙasa da ake amfani da su wajen ƙera kayan fasahar zamani. Shugaba Trump ya bayyana hakan ne a lokacin da aka buɗe taron majalisar ministocinsa na farko tun bayan da ya hau kujerar mulki a karo na biyu. President Zelensky is going to be coming on Friday. That's now confirmed, and we're going to be signing an agreement, which will be a very big agreement. Trump ya ce shugaba Zelensky zai zo Washington ranar Juma'a an tabbatar da hakan kuma za mu rattaba hannu akan wata yarjejeniya wacce za ta kasance da muhimmanci. abu muhimmin abu shine za mu kulle yarjejeniya da rasha da ukraine don dakatar da kisan mutane za su daina kashe matasan sojojin rasha da na ukraine da sauran jama'a kuma muna gani wannan wani babban abu ne kuma babban nasara da safiyar yau laraba ne shugaba zelensky ya shaidawa manema labarai a kiev cewa ƙudurin yarjejeniyar da aka tsara mafarin cimma babbar yarjejeniya ne yayin da kef ke fatan samun tabbacin tsaro daga washington Kakakin Majalisar Dokokin Amurka Mike Johnson ya samu isassun kuri'u guda 217 don zartar da kudirin kasafin kudin da fadar White House ta gabatarwa majalisar a daren jiya talata yayin da wasu 'yan majalisa su 215 suka kada kuri'akin amincewa da kudirin wanda 'yan Republican ke kokarin ganin an ci gaba da rage haraji akan wasu mutane da 'yan kasuwa da kuma rage kashe kudin gwamnati abinda 'yan Democrat suka kira ganganci. yi johnson tare da sauran shugabannin jam'iyyar republican sun faɗa a cikin wata sanarwa cewa burinsa shine zartar da kudirin da zai karfafa tsaron iyakokin kasar da ci gaba da rage haraji ga iyalai da masu masana'antu da ke da kuma sake maido da amurka a sahun gaba wajen samar da makamashi da karfafa tasirin amurkar a idan duniya shugaban 'yan democrat a majalisar wakilai hakim jeffries ya caccaki matakin inda ya ce 'yan republican na kokarin rage ko kawar da wasu mahimman shirye-shiryen tallafi na gwamnati a fannin lafiya da abinci da kuma taimakawa tsofaffin sojoji da masu ƙaramin ƙarfi. Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, gwamnatin Najeriya ta bakin ministan noma ta ce farashin kayan abinci na sauka kuma zai ci gaba da saukar. To sai dai wasu na ganin wannan roman baka ne irin na dab da lokacin kamfe ɗin siyasa. Rukayya Basha gare ki. Ministan harkokin noma a kasar Abubakar Kyari ya yi ikirarin cewa farashin kayayyakin masarufi zai ci gaba da zaftarowa a kasar. Kyari ya ce matakan da suka ɗauka na ganin an wadata kasar da kayan masarufi mai sauƙin farashi ya fara aiki sun samar da isasshen kayan noma a shekarar da ta gabata. manoma a kasar na ci gaba da kokawa game da karyewar farashin kayan masarufi a kasuwannin kasar inda suka bayyana cewa sun sayi kayayyakin yin noman a farashi mai tsada idan har gwamnati bata shigo lamarin ba harkar noma ka iya fuskantar barazana muhammad magaji shine kakakin kungiyar manoma a kasar to wannan su ne da haka muka sai kayayyakin nan da tsada kuma ga yadda abu ya zo sai dai kullum abu yadda ya zo haka za a yi shi al'umma suna neman sauki kuma an fara samun su musamman kayan abincin da muka noma amma abin da muke da bukata shine da aka yi wannan ya sauƙato a samar mana sauƙin kayan noma gaba ɗayansa Wasu na danganta sauƙin farashin kayayyakin masarufin da ake samu a ƙasar da kaɗawar gangar siyasa sai dai Imrana Wadanas da ke matsayin shugaban ƙungiyar rundunar talakawan Najeriya ya ce. Ai ba wani salo da zaka zo da shi illa taya zaka taimaki talakanka, taya zaka sauƙaƙa ma talaka rayuwa. To gaskiya ne salo ne ta yadda za a yi a ci zaben 2027. Amma hussarar zaben 2027 ba ce fa da ciki fa. In ko an yi ba abin da ya dace ba talaka kuma shi ya san inda zai kai ƙura shi. Imrana Wada Nas kenan a rahoton Rukayya sha, daga Najeriya kuma bari mu ƙetara Nijar inda nan ma ake kokawa kan tsadar rayuwa a yayin da azumi kuma ke gabatowa Haruna Mamman Bako gare ka. a daidai lokacin da azumin ramadan na wannan shekara 2025 ke kara karatowa 'yan nijar ne ke ci gaba da yin bayani game da irin yadda tsadar rayuwa da hauhawar farashin kayan masarufi ke ci gaba da ɗaukar hankulan jama'a kamar haka asuma ibro abin da muka wata ga tsadar rayuwa allah kawo mana saukin ta kawai allah kuma gwada mana azumi lami lahiya shi gwada mana karshen shi lami lahiya sunana alkabaka nake nan park to wannan yanayi na tsadar rayuwa ba za mu ce ko komai sai dai mu ce allah ya sauka Allah shi kawo mana saukin wanga tsadar rayuwa da da muke ciki to wallahi yanayi na tsadar rayuwa gaskiya akwai shi fisbillahi saboda abubuwa ga sunan komai ka taba sai ka ji an ce ya ƙara kuɗi muna fatan Allah ya kawo mana sauki kowa ya samu abin da zai yi gudanar da azumin shi cikin ƙoshin lahiya kuma muna fatan Allah ya kawo mana doki shi dai ne muke fata wurin ubangiji wannan shi yasa wani mai nazarin lamuran kasuwanci da na bil'adama mai suna ibrahim garba mai zabira yin kira ga gwamnatin kasar ta jamhuriyar nijar da 'yan kasuwa da su kawo wa jama'a ɗauki a irin wannan lokacin na neman sa'idar rayuwa da tubarraki wajen allahu subhanahu wa ta'ala albarkacin wata azumin ramadan saboda abincin da ya tsada mawasan gwamnati shirin kasa abinci ya sauki sai mutane talakawa su samu kuma mu ba da goyon baya gwamnati ne ya kasa abinci ba kowa sai ya yi sauki kowa ya samu su ka san yan kasuwa akwai matsala gare su saboda matsalar su su sun so a ce abu a yanke shi su da shi kaga bai ba sai dai 'yan kasuwa ta hanyar wakilin zauren su na ƙasa da ke birnin kwanni da ya soma da gabatar da kansa ya yi bayanin dalilan da kan sa ana huskantar hauhawar farashin albakar zakari kwansila 'yan kasuwa na birnin kwanni niger to abin da sa kaya suka hau kasan To a gaida Haruna Maman Bako da wannan rahoton. To kan wannan batu na yanayin farashi ko tsadar rayuwa kuma kayan wato masarufi za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku an jima kaɗan yanzu kuma ga shirma na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. A shirin za a ji yadda babban taron rukunonin al'ummar Nijar da aka kammala a ranar 20 ga watan Fabrairun 2025 ya shafi harkoki da rayuwar masu bukata ta musamman. A cikin duka eh, eh, eh, muhawara ta al'umma ko ya zamto majalisa ne ko ya cikin biro-biro ne ya zamto an kula da cewa akwai mutane masu nakasa su ma a dama da su. Sannan za mu ɗora daga inda muka tsaya a makon jiya game da jerin ayyukan da Cima Mali ke gudanarwa a jihar Maradi. don fitar da nakasassu daga halin yasu A girka musu 'yan sana'o'in da za su samu suna sarrafa kansu da kansu har kai mana shiga karkarin ne muna ɗauko wa'ancan na cikin daji muna kawo su nan tare da mu suna samun ayyukan hannu da kuma ilimi daidai wanda suke iya yi. kamar sauran jama'ar kasar na kasassu a jamhuriyar nijar sun halarci babban taro na ƙasa wanda gwamnatin rikon ƙwarya ta shirya da nufin tantauna matsalolin da suka yi wa ƙasar tarnaƙi ta yadda za a bullo da matakan warware kullum da ya sarƙe. wakilin masu buƙata ta musamman a majalisar matasa ta ƙasa conseil national de la jeunesse abdulkarim abdu madugu na daga cikin waɗanda suka halarci wannan zama a madadin ƙungiyoyin masu bukata ta musamman na ƙasa baki ɗaya. To lalle a cikin muhawara da aka yi da dama. So da yawa an ambaci wannan magana ta mutane masu ƙasa. Da da yake akwai wakilai na musamman na mutane masu ƙasa kuma akwai waɗanda su ba mutane masu ƙasa ne kuma ba wakilan ƙungiyoyin su bane amma wanda suka gane cewa al'amari ne da ya kamata ƙasa ta mai da kai zuwa gare shi domin a yi aiki tukuru a hidda mutane mutane masu nakasa cikin eh, tsananin wahala da wariya da suke gani a cikin mu kuma cikin wayannan mutane akwai kwasina social da lajunas da nake wakili cikin ɗaya daga cikin maganunukan da muka tattauna kwarai a kansu shine ah, rayuwa ta mutane masu nakasa kuma a gurgushe akwai akalla abu uku da muka tsayar akan haka na farko shine akwai abu na kira conseil national de handicap kamar wani ah, eh, majalisa ce da za a kafa wadda za a sa ta kalkashin ko shugaban kasa ko firaminista wadda eh, za ta tattara minister minister da kungiyoyi da dama duka wanda yake da baki akan wannan magana a tattara su ya zamto ana aiki tukuru akan mutane masu nakasa abin da aka lura shine cewa yawanci ana sa wannan eh, kulawa na mutane masu nakasa ƙarƙashin wani minister ko minister la population ko na mai kula da kiwon eh, lahiya ko na al'umma ka gane ko to wayannan minister so da yawa ba su da ƙarfin da za su jawo kawai minister inda yake kula da harkar kuri ko da yake kula da harkar matasa da abu ne sauran kura da haka nan eh, ya kama da haka nan domin su yi aiki akan eh, nakasa da abin da ya kama da haka don abin da ya kamata a yi shine a sa wannan kwansai domin eh, ya zamto an tara kowa karkashin shugaban kasa ko prime minister abu na biyu da aka ce shine kasan zancen barace da barace da ake cewa to lallai mutane masu nakasa su sun ce ba su san bara amma suna buƙatar tallafi baka cewa misali dan shekara 60 70 wanda ya shekara 40 yana bara ka gane ko bai da ah, wani aikin ba wannan ba kai tsaye ya barbara in dai ba a sa abin da ake kira mai zurda kamfani man ba to lalle an ce a kira wani ah, a kirkiro wani fon asusu ka gane ko wanda zai kawo tallafi ga mutane masu nakasa abu na karshe aka ce a cikin duka eh, eh, eh, muhawara ta al'umma ko ya zamto majalisa ne ko ya cikin biro biro ne ya zamto an kula da cewa akwai mutane masu nakasa su ma a dama da su ah, dukkan abubuwan da aka tsaida da abubuwan da aka tattauna kana ganin akwai yiwuwar lalle kuna da kwarin gwiwar cewa masu bukata ta musamman za a ba su kulawa ta musamman a nan gaba a nan Nijar. Eto eh tunda eh, Asis an ce ta ce babban muhawara daga sako ba haka ba an samu wakilan kasa ga baki daya na ciki da na waje sun haɗu sun eh, ba da shawarwari to wayannan shawarwari ka gani ba karamar shawar ba kananan shawarwari bane shawarwari ne kwarara wanda muna ganin cewa insha Allah shi da kanshi shugaban kasa cani ya dauki alƙawarin cewa insha Allah shawarwarin da muka bada zai aiwatar da su kenan ka muna da kwarin gwiwa to daga babban ɗakin taro na Mahatma Gandhi da ke birnin Yamai zamu nufi gundumar da kwaro da ke jihar jihar Maradi domin jin irin rawar da wata mata ke takawa a yunkurin fitar da takwarorinta na kasassu daga halin kaskanci. Faɗakarwa akan muhimmancin aikin yi ko wata sana'a da ba da horo akan irin waɗannan ayyuka da tasirin ilimin yara na kasassu na daga cikin abubuwan da Cimamali ta sa gaba. su kungiyoyi masu zaman kansu da al'umma da magabata na gari wace irin hulɗa suke yi da gajeyu wa'anda suka samu raunin jiki na tahi wannan waye kai tare da 'yan eh, tare da masu garuruwa da sauransu ana hira cikin wannan waye kai da muka yi karkara rol in madan gurguwa na ɗauka don a nuna ma mutane cewa shi ma gurgu ko makaho ko wane ne mutum ne kamar kowa a yi hulɗa da shi cikin al'umma a kai su su nemi ilimi suna iyawa inda ka gani yanzu a karkara yaron duk da ya samu wani rauni ga jiki malam masar zamne za a shi duk a wace a tahi masu zuwa gona sun tahi masu uzurin su sun tahi shi kohar gida za a aje sha aji mai dan kwano mm. wanda ya zo mai dala mai yan baka shi kawai dai bai da wani unhwani a aje shi na abara akwai tausai mm. to wannan abin shi ya sa ni ga hali yanzu malam mansur na girka kungiya ta mu ta guragu a nan garin da kwarowar da ake ce mata nemi na kanka bakin gwalgwado muna kai kokenmu ga magabata ga masu hannu da shuni ga kungiyoyi masu zaman kansu a tallafa mana a tallafa ma 'yan bayanmu sabida kowa ya samu abin dogaro da kanshi sabida yau in a ce gajiyayye in ya tashi da sahi ya san inda za ya sarrafa wani abin da zai saidawa ya samu dala biyar dala goma bara ba za ta taba bashi shawa ba to wannan kokowa ta ce muke yi a kan a girka musu 'yan sana'o'in da za su samu sana sarrafa kansu da kansu har a kai mana shiga karkarin ne muna ɗauko wa'ancan na cikin daji muna kawo su nan tare da mu suna samun ayyukan hannu da horo da kuma ilimi daidai wanda suke iya yi su masu samu rabonsu in Allah ya. Masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Abdulkarim Abdu Madugu da Fatima Mali da Mansur Sani a Maraɗi. sai producer Julie Lazarus Gresham ni Sule mummuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa muke cewa a huta lafiya. gaishe ka da tawagarka yanzu kuma lokaci ya yi da za mu buɗe layin waya a kira a bayyana ra'ayi kan farashin kayan masarufi a daidai lokacin da azumi ke gabatowa lambar da za a kira ita ce biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili to kamar dai akwai kira daga bauchi wake kan layi sunana ayuba garba imam daga kacin ma da wake kan layi daga bauchi sunana ayuba garba imam daga kacin ma da a jihar bauchi Assalamu Yawwa suna na Ayuba Garba Imam daga kashin Madaki a jihar Bauchi. Yawwa to na dai lalle akan game da farashin kaya. Suna da ah, roƙon su 'yan kasuwa su yi daure su sassauta mana kayan abinci saboda azumin wata Ramadan. idan suka sassauta mana kayan nan lallai talakawa da mu al'umma za a samu sauƙi a yi azumi a cikin rahama sai a duba ita kuma gwamnati ta mata yi kokari ta taimaki talakawa a yi azumi a cikin sauki da rahama to mun gode daga Bauchin Yakuba kuma bari mu je Nasarawa wake kan layi a Nasarawa Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare bare to malam Bashir to alhamdulillah abu azumi na eh, karatu kuma akwai rahotanni daga wurare daban-daban na Najeriya dangane da sauƙin kayayyaki to wani abun a yaba ne amma mu a nan ya nasara ko ce lafiya abun da da sauki saukin kayayyakin bai zo mana ba to muna fatan su yan kasuwa da ji tsoron Allah a duba halin da ake ciki kuma masu hannu da shuni a tallafa ma waɗanda ba su da shi domin a samu sauki a cikin wannan watan ramadan da muke sun karowa na gode a to mun gode mu ma kuma muna muku murna da ike kuna naku abin da sauki bari mu je kaduna wake kan layi a kaduna to sunana ibrahim alarama ga cikin kaduna to ibrahim to gaskiya saukin nan fa muna da ji ne amma har yanzu ya zo eh, hannun mutum har yanzu gaskiya ba mu gani ba muna kira ga 'yan kasuwa waɗanda suka san suna da alhaki a kan wannan tsadan kayan masarufi su gaggauta sauko da farashi a tausaya mu al'umma wannan wata-wata ne da ya kamata a ce kayayyaki sun sauka al'umma sun samu sauƙi don a samu a ibada cikin walwala gwamnati kuma ya kamata ita ma ta ɗauki matakin da ya kamata ta ɗauka na doka wajen ganin cewa kowa ya bayar da farashi akan yadda ya dauko ba kowa ya sa farashin da yake so ba. To mun gode Malam Ibrahim daga Kaduna kuma bari mu ketara jamhuriyar Nijar. Eh to assalamu alaikum murya Amerika. Wa alaikum assalam. magana umma mala Ali shugaban kulan murya Arewa dogon dutse a cikin jamhuriyar Nijar. Muna jinka. To lalle na so in bayar ra'ayi na bisa ga wannan wata mai alhana ba da zai sai biya akwai yan kasuwa gare mu nan kasan mu ta Nijar. sai ka iske wai lokacin an ake azumi ya kama za a samu kaya a halba musu kuɗi kwarai ne da ki ya kamata a ka tausayin talakawa dan talaka munan dogon duki abin da baka san sai haci guda ba ashirin kenan ko sa abin talaka da gobe da shi tun lokacin gawa ana dan gulu ana wasu yan gumba ana sha Kina ya kamata talaka to yau ta sai kuma ina kiran gwamnati kawai ga da ka ce akwai ta mai rahusa an da akwai ta mun gani a kasa a kasuwan dogon doce ga tana ana sai suwa mu talakawa da rahusa ita amma sai dai mu je shiye-shiye ana sai suwa ne kuma ba kowa ka samu ta ba. To mun gode da wannan ra'ayi naka da kuma shawara bari mu koma Bauchi wake kan layi a Bauchi. Kuna tare da Alhaji Sule disko bakin kasuwar Gambaki kasamar hukumar Katagum Azare jihar Bauchi. To Alhaji Sule. To game da 'yan kasuwarmu don Allah don annabi ana ta roƙo kowace shekara a sassauta wannan lokaci kuna ga kiristoci in hidimar su da tayi suna sassauta wa 'yan uwansu kiristoci amma mu mutanen mu yanzu suna boye kaya a shaguna a tara nan a boye nan kuma a ɗaga farai da gangan zai boye kayan don kaya ya yi tsada maimakon a tausaya don kowa ya samu alfarmar wannan wata don Allah don annabi 'yan kasuwa ina roƙonku a wannan karan ku yi kokari ku rage kayan kayan amfani da abubuwan marmari wanda mai azumi zai samu don ku samu ladan wannan al'amari. To da fatan an ji wannan shawara taka daga Bauchi kuma bari mu je Naija wake kan layi a Naija. Sunana Bala mai wanke hula daga Ushi shi a Naija da ke tare To Malam Bala. A gaskiya ministan gona magana ma da ya cewa abincin gona yana sauka ya ne ba nan talaka ya ce taki nan talaka ya da magani ko ba ga amma kama sarki bai saba ba nan muke tamo da su a yanzu ta ga ba su sa wata wannan bangaren talaka ya samu sarki ne sabida da wannan wata ne alfamar ke shirin kamawa ya kamata a bangaren ne kamata su ta doka komi a daga farashi don don talaka ya samu sauki bai kamata a bai zama shi abin munna ba in zan shi abin munna to talaka ya noma abin gona ya jure ya sauka to zai ji wannan kuma to mun gode da wannan shawara da ka baiwa minista da sauransu bari mu je yobe wake kan layi a yobe. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. wa alaikum assalam. kuna magana da garba injiniya da garin dabci. to malam garba. wurin eh, a yanzu abin da muke amfani kan alhamdulillah muna samun sauki kana. sai dai shaguna wannan muna zoko da Allah a taimaka inda watan ibada ne zai kama a taimaka da Allah a sauke mana Allah ka mana sauki da fatan za mu azumi lafiya ana magana da garba injina da ci to mun gode malam garba bari mu je nasarawa wake kan layi a nasarawa eh, assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam alhamdulillah kuna tare da babawa mai hagu ne a nan cikin garin gitata eh, Allah afuwa eh, ban zo daji eh, eh, Wato maudu'in shine batun tsadar ah, wato kayan masarufi a daidai lokacin da ake fuskantar azumin Ramadan. Allah sarki to ina kira ga masu kuɗin kasanmu don Allah don annabi sai iya gudun wanda suka yi da Allah su taimaka domin masu yin azumi su ma su dan samu eh, eh, eh, afuwa Allah ubangiji ba su iko aikata ko ma da kuke fara da Allah biya muku dukkan bukatun ku na gode amin kuma mun gode bari mu je kwara wake kalla ya kwara Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Dallo Garba daga nan jihar Kwara kala kala. To kala kala. A gaskiya yana kira musamman ma ga yan uwana yan kasuwa da ya kamata a sassauta ma musamman ma masu karamin ƙari da sauran talakawa sai da muka duba ga azumin watan ramadan yana son ya kama amma kuma ga abubuwa sun fara canzawa idan muka duba farashin ma abinci yanzu idan muka duba irin kwanaki yanzu abin ya dan fara hawa sama watan mu dai muna fatan Allah ya kawo mana sauƙin waɗanda abubuwa kuma a samu a yi wannan wata na ibada za lafiya Allah ya samu mu yi shi lafiya kuma mu kare lafiya wannan take mata na gode biyoyi to mu ma mun gode mun gode ma kowannen ku da ya ba da shawararsa da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu da wannan kuma muka zo ga wato shirinmu na ƙarshe To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma idan allah ya kai mu za a ji mu dauke da wato wasu wato shirye-shiryen yanzu za mu koma ga labaran duniya a mafa a takaice. To a takaice jami'an Ukraine sun faɗa a yau laraba cewa wani harin jiragen sama mara matuki na Rasha ya kashe akalla mutum ɗaya tare da jakkata wasu biyu a yankin Kiev. Gwamnan Kiev Mikola Kalashnik ya faɗa ta kafar Telegram cewa harin ya kuma lalata gidaje biyar da wani rukunin benaye guda hudu. tarkacen jiragen da suka kai harin sun kuma lalata gidajen zama da ginin wata jami'a da wani gidan sinima a yankin kharkiv da ke gabashin ukraine a cewar gwamnan yankin a yau laraba Mutane 46 ne suka mutu a lokacin da wani jirgin saman sojan Sudan ya fadi a wata unguwa a kusa da wani filin jirgin saman soja da ke birnin Omdurman a Sudan ɗin a cewar ofishin yada labaran gwamnatin Khartoum kuma wasu majiyoyin soji sun ce wani babban kwamanda na daga cikin waɗanda suka mutu. Hadarin da ya auku ne da yammacin jiya talata a kusa da filin jirgin saman soja na Wadi Sayidna da ke arewacin Omdurman. Da farko rundunar sojan Sudan ta ce sojoji da farar hula da yawa ne suka mutu a hatsarin amma bata yi karin bayani ba. A yau Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa takwaran aikinsa na Ukraine Volodymyr Zelensky zai ziyarci Washington a jibi Juma'a don rattaba hannu a kan wata yarjejeniyar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da ake amfani da su wajen ƙera kayan fasahar zamani. Shugaba Trump ya bayyana hakan ne a lokacin da aka buɗe taron majalisar ministocinsa na farko tun bayan da ya hau kujerar mulki karo na biyu. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Daudawa da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Rezigration da kuma niyan mu na yanzu Mr. Kal ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.